wannan ne da karon farko tun bayan tashe-tashen hankulan inda waɗanda lamarin ya shafa ke samun wani taimako da gwamnatin tarayya shekaru biyu bayan faruwar hargitsin an dai samu barkewar tashe-tashen hankula a waɗansu sassan arewacin najeriya saboda rashin kin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasar, da aka bayyana cewa shugaban ƙasa. gullo jonathan ne ya samu gagarumar nasara rikicin wanda ya auku a jihohin gombe da adamawa ya kuma auku a jihohin kaduna da ma sokoto bisa zargin cewa an yi makudin da ya baiwa jam'iyyar pdp karin ƙuri'u da yake ba da tallafin da gwamnatin tarayya ta turo jihar adamawan mukaddashin shugaban kwamitin raba tallafin alhaji muhammad ajuji jimeta ya ce naira miliyan 420 ne aka bai wa jihar adamawa kuma kamar yadda ya ce taimako ne ba wai diya ba don haka ne ma ya bukaci waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu yayin tashi tashi hankulan da su ƙara hakuri miliyan 420 da yan mutu haka ke tsammani idan mutum ya yi bari ba zai kwashe ba sai hakuri kuma wannan taimakon da aka musu taimako ne ba diya ba ne domin diya zai kasance idan gwamnati ko ta zo ta fasa maka wuri ta karbi wuri ta yi wani abu za a biya ka diya amma wannan asara ne wannan ubangiji Allah sauko da shi da haka gwamnati ta yi wannan gwamnati ta taimaka ne eh, na farko kamar mutane na su ci gajiyar wannan tallafi daga gwamnatin tarayya ta bada eh, to um, yanzu haka muna yi na karamar hukumar yawar ta arewa ne mun kasa abin din kashi-kashi gwargwadon kananan hukumomin da suka abin ya shafa yanzu muna na yawar na arewa da north local government wanda to ko shi maya waɗanda suka samu tallafin suka je sunana halliru umar eh, an ba mu an ba mu gudun wadda shugaban kasa ya ba kuma mun ji daɗi kamar yadda wancan bakin ciki ya same mu haka wannan farin ciki da ya same mu mun ji daɗi mun gode ngoje kwarai yeah my name is samuel onora uh, what's your position i'm also okay i'm chairman of this uh, this my people for what's happening in uh, our area ji daɗi abin da gwamnati suka yi da wallahi mun ji sosai da muna gode government and the governor and the government of the Adamawa state. Eh a gaskiya fi sabila ina son amfani da wannan dama in gode ma gwamnatin jihar Adamawa musamman kuma shi mai girma gwamnan mu baba Murtala Yako saboda irin kokarin da suka yi wajen kawo mana wannan compensation kamar dai da al'umma ke nunawa fiye da mutum 200 ne a matsin zaben ya shafa a jihar adamawa baya ga asarar rayuka da aka yi a wasu kanan hukumomin jihar kuma kawo yanzu an fara ba tallafin ne a karamar hukumar yola ta arewa da ke fadar jihar kafin daga bisani a koma sauran kanan hukumomin da abin ya shafa ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya ɗauji kazan kuma addawa mai yasa kuke kallo na bar ni yau gina ban kwana matan kano kuna kallo na ka ɗauji kazan kuma addawa mai yasa kuke Salisu zai Adama. Salisu zai Adama. Salisu